أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يو نعم يو ترى رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 25 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na tara insha Allah a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a birnin kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyin da kuka rubuto wannan ya ce allah ya kara wa malin imani da jin kai malin kasancewa ta mawadaci ya halatta na rinka sanya tufafi mafiya tsada da sayan ababen hawa na ƙarshen tsada wai hakan shine nuna godiya ga abin da Allah ya bani ni kuma ina ɗaukar hakan a cikin cikin israfi ne don Allah ina neman mafita don tun ba na sha'awa har an fara sanya min shakku Allah ya ƙara masa fahimta amin e, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka zanta da ni'imar da Allah ya maka zantawa da ni'ima shine ka bayyana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya ni'ima ga bawa yana so ya ga wannan ni'imar a wato a jikinsa idan mutum abin da ya sanya halal ne ba abin da Allah ya haramta ba to bai yi barna ba amma a ce mutum don ya nuna kasaita zai sanya agogo na zinare zobe na zinari yana namiji kuma ya sanya tufa ta alharir ta alharini a silk kenan to wannan dukkan ado da mutum ya yi da abin da Allah ya haramta wannan israfi ne domin malamai sun ce a wato israfi al'infaƙo fil harami wato ciyar a batar da dukiya a cikin aikin haram da kuma suna karawa da kuma kan cewa yawaitawa da wuce iyaka a cikin abin da yake na halal to abin da yake halal din an halatta shi ma ana so a tsagaita ana so a tsagaita saboda haka mutum ya yi abin da yake akwai cikabbiyar bukata da kuma nuna ni'ima ba tare da nuna kan cewar a misali mutum yana da hali ya zamanto ya shiga mota yana da halin mota ya ki hawa mota ya ce shi babur zai rinka hawa to wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba ko kuma yana da ikon ya shiga mota wadda take lafiyayya amma ya shiga mota da kullum in ya zo masallaci sai ya ce jama'a da Allah dan dafa mu bayan kuma yana da iko to wannan nuna rashin wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba eh to amma duk amma shi tambayar da yayi shine cewar ya sanya kaya masu tufafi masu tsada ya eh, tufafi masu tsada babu laifi idan mutum ya sanya idan yana da ikon ya haka ba tare da ya sanya masa ba tare da ya rinka a zuciyarsa ta rataya da jiji da kai ba idan zai sanya tufar da zai rinka jiji da kansa to ya basu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufa wadda take a wadda take kyakkyawa bayan ya idar da sallah ya cire ta ya bayar da ita ya ce adonta ya rinka bujiro min a cikin sallah to wannan yana daga cikin tawarro da mutum ya kamata mutum ya yi a sannan idan domin eh, da yi shi ta babin tawali'u ko da yana da iko din ya yi karkan da kai ga Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kyawawan tufafi masu tsada kuma sai dai ba na haramun ba ya taɓa a sayan a tufar dibaji wanda yake shine alharini mai kaushi ya ganta ana sayarwa ya ce ai ba wanda zai sanya wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira kuma sai ya sai irin ta ya tura ma sai jina umar sai sai jina umar ya ce a lalla ka turo min wannan ba abinda da ka faɗa a kai ya ce na baka ita ba don kasa ba eh, ka ba wa matanka su mata ya halatta su sa wannan sai ba wa matansa a to irin wannan ya halatta amma ya sanya tufafi masu tsada kamar yadda bara ibn azib ya ce ما رأيت من ذي, من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban taba ganin wanda yake da gashi yana dukan kan kafadarsa ba ya sanya kaya jaja wato jajaye irin na kasaita kamar manzon Allah sallallahu alaihi me kyan wanda ya kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya jajayen tufafi ga gashin nan baki wuluk ga shi har yana dukan kafadarsa ga kuma kyau da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba akan wannan bara yace ban taba ganin kyakkyawa kamar wannan kamar wannan sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi mutum ya sa kyawawan tufafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi yayin da ya magana akan cewar Allah baya wanda yake mai girman kai Allah baya baya wato baya shiga aljanna sai wani mutum ya ce ya rasulallah mutum yana so tufafinsa su zamanto kyawawa takalminsa ya zamanto kyakkyawa abin hawansa ya zamanto kyakkyawa kaga abubuwa guda uku ya faɗa da tufa da takalmi da abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau eh saboda haka ado babu laifi mutum ya ado domin yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah sai dai kada a yi israfi yana daga cikin israfi da abin da zai sanya wato jin a jin a zafin rashi a cikin zukatan waɗanda ba su da shi mutum ya sanya tufa ya rinka janta a ƙasa wato shi yana da ita ma don wadatar ma hatta kai wadata hajjanta yake a ƙasa ya saki rigarsa tana jan ƙasa ko ya saki wandonsa yana jan ƙasa to shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya kallon wanda yake jan tufarsa saboda takama da nuna isa to dole ya daga cikin abinda idan mutum ya bar su ka bar abinda Allah ya haramta na abinda aka ce na tufa to duk tufar da ka sanya in dai tana daga cikin wanda Allah bai haramta ba babu laifi bayyana ni'imar Allah ne sannan wannan ya ce Allah ya kara malam lafiya malam dangane da aiki zan iya siyan ofa na gama karatu ban samu aiki ba zan iya saya wato sayan ofa shine aiki ba naka ba an ba mu wani sai ka je ka saya ka ba shi kuɗi ka hau kan sunansa ai gishu ne wannan man ghashana na laysa minna duk wanda ya albus baya daga cikinmu abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda ya yi shi daga cikin zumrar al'umma bai kamata musulmi su yi shi ba albarka ake nema ba haka ne eh Oh, wai ba za a ɗauke ka aiki ba sai ka ba da kuɗi oho ba za a ɗauke ka aiki ba sai ka ba da kuɗi eh sai ka sai ofa ko ya cancanta ko ya cancanta to wannan za a ɗauke shi ta babin ah, ta babin shafa'a ne al'aklu bi shafa'a eh, wanda yake mutum ya cancanci abu a ba za a bashi ba sai ya da kuɗi to shi saboda bukata idan ya bayar yana da uzuri a cikin shari'a yana da uzuri in ya bayar saboda abu ne wanda yake ya cancance shi kuma abu ne wanda yake ya shiga cikin yana nema ya zamanto haddin larura tun da rashin aikin zai kusa ya zamanto haddin larura don idan yanzu mutum ba shi da aiki wani lokaci za ka ga mutum ya zama to bara ma zai rinka yi to a cikin irin wannan hali tilas za ta sa shi ya bi to in ya bayar da wannan kudin shi yana da uzuri a wajen Allah amma wanda ya karɓi kuɗin ya ci haram domin domin aklu bi shafa'a ne wanda ya ci abu domin yi abin da yake dole ne ya yi shi ko don ya yi ma alfarma in ma alfarma ce zai yi yace sai an ba shi kuɗi, sannan zai yi wannan alfarma ballantana ba alfarma zai yi ba haƙƙin mutane ne zai ba su to idan ma alfarma ce zai yi ya ce sai an ba shi wani abu zai yi wannan alfarmar wannan kudin da ya ci haramun ne amma shi wanda ya bayar abin da ya bayar yana da uzuri wajen Allah wannan shine fatuwar wannan shine fatuwar malamai musamman na matabar al-Imam Abu Hanifa kamar yadda Sheikh Atiya Salim yayi a bayanin wata wani rubutu da yayi akan rashawa yayi bayani akan irin wannan saboda haka a cikin irin wannan hali mutum yana da uzuri ya bayar amma waɗanda suke karɓa su kuma su ji tsoron Allah duk wanda ya ci wannan dukiya ya ci wuta balbal ba zai Allah ba zai sa masa albarka a cikin kudin ba na'am jar riga babu laifi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zai hullatin hamra alhulla shine asalin hulla shine kaya da suke set ake sayin shi wato kamar mu yanzu riga da wanda ya ciki da babban riga da ya ciki da wando hulla ce to a wajen larabawa shine ka sanya izari a wato a gyauto sannan ka sanya jabba a kai ko ka sanya gyauto ka sanya mayafi mm. ko ka sanya gyauto ka sanya kamis riga wadda take mai kawowa iya iya kugu kamar shat kenan duk wannan ana ce mata hulla wanda yake kaya ne da ake sawa sama da ƙasa da yake haɗawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ja amma wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kayan za'afaran ne abinda aka kira da za'afaran eh, illar shine za'afaran din wato turare ne waɗanda yake na mata saboda haka illar dan ba a son maza si kama da mata ne shi yasa aka hana waɗansu kuma sun bayyana kan cewa illar saboda alama ce daga cikin alamomin kayan waɗansu mabiya addinai kamar yadda muka sani mabiya addinin buda za ga suna sanya kaya masu ruwan goro to irin wannan jan irin wannan turin shi aka hana kuma shine ai turin zafran, zafran saffron da turanci turaren zafran ai za ga haka yake ba jajawur bane ba yalo ba ja ne da yake karkata ya zuwa ga yalo hmm, saboda haka ake ce akan ce masa ruwan goro na'am amma jaja wurɗin kaya ya halatta mutum ya sa daga wannan hadisin malam waɗanne salloli ne su biyar wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi su za a rubuta ma kamar ka yi ƙiyamun laili malam haka ne bayan sallar isha ake yin su salloli guda biyar idan ka yi su za a rubuta maka kamar ka yi ƙiyamun laili gaskiya ban san su ba ban sani ba ni dai abinda na sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi sallar isha a cikin jama'a kamar ya raya rabin dare in yayi sallar asuba a cikin jama'a kamar yayi sallah daren baki daya kuma ya ce a hadisin abizar wanda ya tsaya yayi sallar tarawi tare da liman har aka gama sallar tare da shi suka fita daga suka fita daga sallah har aka gama sallar liman ya gama sallar tare da shi za a rubuta masa ya kwana yana sallah ni waɗannan kawai na sani amma wannan na sallah biyar ban sani ba gaskiya eh, na'am na'am a in suka yi za su sun tawaye ladan su mutum yayi tare da liman in ya je gida in Allah ya hore masa ya fuwace masa ya tashi sai ya raka a biyu wai waɗansu wai sai su yi sallar tarawi din amma ba za su yi shafa'i da wuturi ba sai su ce in sun je gida sa yi to wannan mutum ya haka ya tawaye ladansa tun da cewa aka yi ya tsaya tare da liman ya yi sallah har a gama tare da shi amma musamman kuma ganin cewar idan ya yi wuturin tare da liman in ya koma gida in ya tashi sai ya raka a biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka a biyu bayan ya yi sallar wuturi yana zaune wanda ya nuna babu laifi a yi wuturi bayan a ƙara nafila bayan an yi wuturi kuma haka aka ruwaito na abubakar yakan yi in ya tashi da daddare zai yi bayan ya yi shafa'i da wuturi in allah ya kaddara masa tashi da daddare sai ya rasa biyu biyu biyu biyu ba zai sake wani wuturin ba to haka mutum zai yi ya fi bisa a ce mutum ya rasa wannan ladan tunda makasudin dai ka zo kai sallah a cikin jam'i eh, babban makasudin shine ka samu wannan ladan da ke cikin hadisin abu dharr gifari banda haka ka zauna ka yi a gida amma ka zo don saboda ka samu wannan ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na'am yau za mu tashi aya ta goma sha biyar insha Allah a cikin wannan sura ta suratul kahf mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف ينشر لكم إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا na'am Allah ya ce ha'ula'i qaumuna takhadhu min dunihi aliha suka ce waɗannan mutanenmu ne sun riƙi ababen bauta ba Allah ba laula yatuna alaihim bi sultanin bayyin to me yasa ba su zo da hujja mabayyaniya ba akan waɗannan ababen bautan ba Allah ba to tunda ba su zo da hujja mabayyaniya ba to wane ne ya fi zalunci wane ne ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙiri ƙarya ya jingina ta ga Allah wato wannan yana daga cikin zancen da su waɗannan samari suka yi domin kamar yadda ibn kathir a cikin tafsirinsa ya nuna cewar ba su san juna ba amma da aka zo aka nemi su zo su yi wannan sujada su yi wannan hadaya su yi wannan layya suka ƙi suka tsaya sai suka ware suka ƙi shiga cikin mutanen suka zo suka zauna a ƙarƙashin kowanne ya ware sai suka haɗu sai suka ga duk sun haɗu da suka haɗu suka ce me ya kawo ku suka ce a'a su ba za su bauta mu kowa ba sai Allah to da aka kira su aka tambaye su suka faɗi wannan da suka da suka zame suka rabu da da suka zo suka da suka haɗu sai suka ce su sai waɗansu daga su sai waɗansu daga cikinsu suka faɗi wannan magana da Allah ya mana hikaya suka ce to waɗannan mutanenmu ne sun rike abun bauta ba Allah ba to me yasa menene hujja ta ba zo da abu da hujja mabayyaniya ba akan wannan sai dai kawai cewar sun gaji wannan daga wajen iyayensu wato ma'ana sun yi taklidi ba tare da hujja ba to in ko haka ne waye ya fi zalunci daga wanda ya ƙirƙarya ga Allah to wannan ya nuna ibn kathir ya ce wannan ya nuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf wato su rayuka ruhi na mutane wato rundunoni ne da suke haɗuwa da juna waɗanda yake suka waɗanda suke sun samu daidaito a kan aƙida ɗaya ruhinsu ya zamanto iri ɗaya a kan haske yake da gaskiya to sai su haɗu waɗanda suke kuma daban suke sai su rabu shi sai ka ga wani baka taɓa ganinsa ba ka jiran ka Allah ya haɗa ka da shi wani kuma gashi kullum kuna tare amma ka ji baka yi da shi to haka Allah ya yi rayuka haka suke to su ma waɗannan haka suka taho abin da ya haɗa su shine rayuka hasken da Allah ya sa a cikin ruhinsu na imani to suka zo suka haɗu shine suka ce ga abin da mutanensu suke ciki wannan bara'a ne daga gare su kuma daga wannan ya nuna kan cewar wato sun akwai darasi ga darasi na da'awa ga da'awar musulunci ta farko ga mushrikai wanda ba su yadda ba kan cewa to shi addini ba a ɗaukansa da ba a ɗaukansa sai da hujja ba hujja bane ka ce ka sami iyaye da kakanni akan abu ka ce za je kai ba a taklidi akan addini domin ga shi suka ce ya… laula Yatuna tuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa ba su zo da ba yasa ba ta zuwa da hujja mabayyaniya a kansu me yasa ba ta zuwa da hujja mabayyaniya ma'ana idan babu hujja mabayyaniya akan al'amari ba a addini kuma wannan ya nuna cewa abinda babu dalili a kansa babu hujja a kansa wajen sha'anin addini mardut ba a karɓarsa shi yasa koyaushe za ka ga malamai a koyaushe cikin abu in suka kawo magana sai sun ambaci ga dalilinta duk wata magana ce ga dalilinta ballantana babban al'amari kamar abin da ya danganci wato bautar Allah jalla wa'ala to sannan kuma suka ƙara wannan a cikin wannan akwai nuna kan cewar zalincin da ke cikin ƙirar karya a jinginta ta ga Allah da mushirikan makka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta gaya musu wa ya fi zalunci daga wanda ya ƙirƙarya ga Allah to hatta waɗannan samari waɗanda suke sa'a waɗanda suke yabonsu ya zo a cikin alkur'ani su ma a kansa suke saboda haka wani ya nuna kan cewar wato ɗabi'ar mutanen kirki ce na kan cewar suna barranta suna ƙin wato kirar ƙarya ga Allah ƙarya ba ta da kyau to ƙaryar da tafi komai muni ita ce ƙaryar da aka danganta ta zuwa ga Allah domin danganta ƙarya ya zuwa ga Allah ta tana da yawa akwai barna ta fuskar cewa za ka batar da mutane akwai barna ta fuskar cewa ka yi ma Allah babban laifi ka zagi Allah domin wannan zagin Allah ne ka ce Allah ya faɗa abin da bai faɗa ba babu kuma wanda ya fi ƙarfin rai irin wanda yake shi Allah ga baki ɗaya yake wato yake zagi to sannan Allah ta'ala ya ce ya ci gaba da bamu labarin kissarsu a ya ce wa idai tazaltumuhum wannan suka ce to idan kuka kaurace musu kuka idan kuka wato kuka kaurace musu kuka rabu da su wa ma ya'buduna illa Allah kuma kuka kaurace ma abinda suke bauta ma ba Allah ba fa'awu ila al-kahfi to ku tattaru ya zuwa ga ku tattaru ku fake a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai yalwata muku daga cikin rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tsara muku abin da yake zai kawo muku sauki da wato walwala a cikin al'amarinku sun faɗi wannan magana wato wannan sun yi azama suka ce to mu ƙaurace musu idan muka ƙaurace idan kuka ƙaurace musu wannan wani daga cikinsu ne ya faɗa a matsayin shawara ya ce to abin za a yi ku ƙaurace musu ku ƙaurace mu abinda suke bauta ma ba Allah ba sai ku tafi ku ɓuya a cikin kogo Shi ne ku ɗauke shi ma'awa wajen fakewa wato wajen da zai kare ku daga wani ya ganku kuma ya kare ku daga cutar ɗabi'a saboda shi kogo zai kare ku daga zafin rana zai kare ku daga saukar ruwan sama a kanku zai kare ku daga iska mai tsanani da iskar sanyi da iskar zafi saboda haka shi kogo ya dace ya zamanto ma'awa to haka wannan amfani da basirar da Allah ya ba su ne to kuma sai suka yi amfani da imaninsu bisa kyakkyawan zutansu ga Allah bisa addu'ar da suka yi suka ce Rabba rabbana na min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada to sun san cewa al'adar Allah da sunnar Allah an aka roƙe shi yana amsawa sai suka ce to in kuka ɗauki wannan mataki yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah zai yalwata rahamarsa a gare ku wato wato nashrur rahma asalin ta ɗaiɗaita ta ne ya ta to kinaya ce nuni ne ga yalwatawa wato Allah zai baku ku rahama mai yawa saboda kun roƙe shi kuma kun gudu da addininku kuma sunnar Allah ne wanda ya gudu da addininsa zai samu arziki wa man yuhajir في ومن يهاجر والذين hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu afwan. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a duk wanda ya hijira domin tsira da addininsa saboda Allah yajid fil ardi muragaman kathira zai samu wato arziki mai yawa a cikin ƙasa wasa'a da yalwa Allah zai yalwata masa to shine suka wannan wato sunnar Allah ce kaga Allah ya faɗe ta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ambace ta ga ahlul kahfi to cewa wannan sunnar Allah ce sannan kuma zai shirya muku sauki a cikin al'amarinku mirfaqa haka ƙira'ar jumhur take amma nafi'u almadani da ibnu amir ƙarin mutanen sham sun karanta ta marfiƙa da fataha marfiƙa amma duk ma'anar su ɗaya ne asali kun ga daga nan ne aka samu almirfaq almirfaq shine gwiwar hannu saboda gwiwar hannu mutum yana kishin gida a nan to ka san aka ce mutum ya kishin gida me yake nunawa ba hutu ba hutu yanzu wanda yake cikin yunwa ya kishin gida sai dai ya tsuguna amma wanda ka ga ya kishin gida ya ci ya ƙoshi kenan saboda haka yana son sai sakewa to Allah zai shirya muku abin da za ku kishin gida wato Allah zai shirya muku sauƙi da ni'ima ne almirfaq almirfaq yana zuwa bi ma'anar amr wa bi ma'anar udu almirfaq duk abin da yake zai sauƙaƙa maka daga nan ne ma ko yanzu za ka ga larabawa suna cewa marafiq al-marafiq al-amma al-marafiq al-amma ana nufin wato lantarki da hanyoyi da wajen ruwa da wajen ɗauke abin nan ruwan banɗaki shi ne al-marafiq al-amma public utilities eh, haka suke ce musu wato abin da zai kawo mutane walwalar rayuwa shine to kaga shine suke ce musu al-marafiq jam'u mirfaq kenan al'amari kenan kuma yana nufin kuma wato gwiwar hannu saboda haka wato sun yi wannan kaga abinda suka roƙa daga wajen Allah dama abu biyu ne aiko suka ce rahama daga gare ka to shine wa yanshur lakum rabbukum min rahmati zai lauta muku daga rahamarsa wa hayyi lana min amrina rashada ka tsara mana shiriya a cikin al'amarin mu shine nan suka ce nabiyin kuma wa hayyi lakum min amrikum mirfaqa zai tsara muku sauki da walwala a cikin al'amarin to kaga wannan shine abin da ake nema wato shine shine fa'idar aminci da Allah cewa duk wanda ya aminci da Allah to Allah ba zai bar shi ba duk wanda ya rike Allah Allah ba zai bar shi ba ihfazillah yahfazka to kaga wannan sun faɗa ne a matsayin suna a matsayin suna tuna ma junan su kuma haka ake so mumini ya kasance ya rinka tunatar da kansa abinda dama Allah madaukakin sarki ya faɗe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace ma abdullahi bin mas'ud karanta min alqur'ani yace ya rasulullah a aqra alayka wa alayka unzal in karanta maka bayan kai aka saukar ma yace inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na to shi kansa salawatullahi wa salamuhu Alayhi yana son wannan to saboda haka Allah kuma idan haka Allah ya ce mana mu rinka wato tunatar da juna saboda shi ka faɗa ma kanka abinda mutum ya sani wannan kalmar ta daɗi kamar Imam Ahmad ne lokacin da aka taho da shi za a je a yi masa wannan jarabawar akan me zai faɗa akan alkur'ani an tara jama'a an yi masa bayan an gana masa azaba da bulala sannan aka zo za tsayar da shi a gaban jama'a a gaban sarki a yi masa wannan tambayar sai wani mutum cikin mutanen gari kawai ya zo wucewa ya ce kai ne ahmad ibn hanbal ya ce eh ni ne yace ranka ba komai bane duk waɗannan mutanen musulmi suna jira su ga abin da zaka faɗa kakka zaɓi ranka akan su kabatar da su ka tsaya ka faɗi gaskiya sai ce sake maimaita min maganarka mutumin gari ne kawai imam ahmad yace sake maimaita min maganarka da ya sake maimaita yace Allah ya saka maka da alkhairi saboda wannan ta bashi sabaki saboda ita al'adar gaskiya tana buƙatar a rinka maimaita ta sai ta karfafa ma mutum to haka shine ya faɗi wannan yace wa idza tadalltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa to sai kuma Allah ya bayyana to yaya Allah yayi haka din to shine abinda Allah zai bayani a آية الشمس إذا طلعت تزاوز عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وأن كلمة تزاور an karanta ta ta fuska uku tazawaru ita ce kira'ar mutanen kufa tazawaru ita ce kira'ar mutanen makka da mutanen haramaini da mutanen sham mutanen haramaini kai tazawaru kamar yadda nafi'u ya karanta mutanen sham kuma tazwarru tazwarru kamar tahmarru dukkaninsu ma'ana ɗaya ne bi ma'ana karkata amma alkur'ani yana zuwa da wato harshen larabci iri-iri da bina'insa domin tazawaru asalin ma'anarta ta tazawaru saboda aka ce aka shigar da ta ɗin cikin ta aka mayar da ita zai saboda kusancin makarajar ta da za sai aka mayar da ta ɗin ta zama za ta zama to zawaru. ai ta tazawaru ita kuma a mutanen kufa wadda muke karanta ta kira'ar asim zawaru an shafe ta'ul a ɗin saboda sauƙin magana maimakon amma asalin kalmar ta tazawaru wa tara shamsu ta tazawaru to shi ne in ka kace tazawaru ka sauƙaƙa ka cire taɗin ɗaya saboda ita ɗaya tar ɗaya taɗin ta yi nuni ga waccan idan kuma ka kace tazawaru to ka shigar da taɗin cikin ɗaya taɗin maimakon kace ta zawaru akwai nauyi a harshe sai ka kace tazawaru ko kuma tazwaru eh, dukkaninsu wato bina'i ne na kalmar Allah ya ce wata shamsa kana ganin rana wato wannan khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma khitabi ne am kowa kai mai gani kai wanda ake gaya maka wannan labari ake zance da kai da wanda kake so ka san halinsu to eh, tarashamta kana ganin rana idan tsala'at idan ta hudo ta zawaro an kafihim sai ta karkata ta kauce daga kogon nasu zatal yamini ta gefen dama wato ta kudu da su wa idan gharabat idan kuma ta faɗi ta taqriduhum sai ta basu, za ta shimal daga gefen hagu wato gefen arewa don kan ranar ta taɓa su wahum fi fajiwacin min alhali su kuma suna cikin farfajiya a cikin kogon amma rana ba ta taɓa su lokacin ɗagowarta ba ta taɓa su lokacin faɗuwarta. to nan malamai sai suka ɗauki ma'ana biyu ma'ana ta farko suka ce wannan wato Allah ya sa su sun je sun samu kogo wanda yake sa haka yake da taufikin Allah shine ya tsara musu ya shiryar da su ya zuwa ga abin da zai ba su sauki sai sa suka je suka samu kogo wanda kogon nan bakinsa yana kallon arewa domin idan yana kallon arewa ba yadda rana za ta shiga kuma wannan yana ƙarfafa abin da aka ce na kan cewar a kudancin turkiya suke domin kudancin turkiya yana arewa da tropic of cancer rana ba ta taɓa isa can saboda rana duk tafiya ta in ta kai tropic of cancer a digiri 23 sai ta dawo in ta kai arewa akasa arewa da za ta kai kenan sai ta sake dawowa ta dawo tsakiya sannan sai ta tafi kudu tropic of capricorn digiri 23 ta kudu iyakacin inda rana take kaiwa kenan duk wani waje sama da haka rana ba ta zuwa ta sama to saboda haka kullun rana tana kudu da kogon kuma bakinsa bakinsa yana kallon arewa saboda haka ba za ta shigo ba lokacin hudowarta da lokacin faduwarta da a ce kogon bakinsa yana kallon gabas kaga in ta taso ko da bata zo daidai kan kogon ba ta gefe za ta rinka haskawa ta zai shiga haka zalika idan kan kogon idan bakin kogon yana yamma in ta zo faduwa za ta shigo idan kuma bakin kogon yana kudu to dama rana tana kudu tunda bata kai tropic of cancer ba kullum za ta rinka dukansa a cikin tafiyarsa to shi yasa yawa-yawan malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna kan cewa bakin kogon yana kallon arewa shi ko ibnu ashur ma sai ya ce arewa amma maso gabas da hadan kai kai ta da za ka ji suna cewa suna kallon banatun na'ash banatin na'ash ita ce tawar da ake cewa kaza mai ya'ya ko eh, wadda take ita ce take nuna alamar arewa kullum wannan taurarin a arewa suke to shine suka malam eh, su ibn su qurtubi suka ce kogon yana kallon waɗannan taurari wato yana kallon arewa wannan wata ma'ana ɗaya kenan daga wajen malaman tafsiri wata ma'ana kuma suka ce a'a wannan kogon Allah ya wannan wato wata irin aya ce da Allah ya sanya cewar ranar idan ta taso ita ce da kanta take kaucewa yadda ba za ta taba su ba idan kuma ta zo faduwa ta ƙaribuhum sai ta ɗan karce su wato ta ɗan shigo amma lokacin tana da sanyi yadda ba za ta taba su ba a yadda ba za ta gasa su da zafinta ba amma za su samu fa'idarta saboda abin da suke bukata na hasken rana domin jiki yana bukata hasken rana kuma yanzu ga ilimi ya nuna cewa jiki in baya samun hasken rana zai samu baya samun vitamin D wanda yake wannan zai iya kawo cuta saboda haka Allah ya tsara yadda ranar za ta taba su shine ma'ana taqriduhum sai suka zo ta bi ma'ana aita musuhum tana shafa su kaga sai aka kawo kalmar shafa wadda take nuna kan cewa ba gafa su take ba to wannan wannan shine tafsiri wani tafsirin wanda wadansu malamai suka kawo tafsirin zajjaj kenan shi abin da ya zaɓa kenan yace abin da ya karfafa wannan shine Allah yace zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah wato yadda Allah zai zai sanya rana ya canza tsarin tafiyarta domin maslahar waliyansa to wannan yana daga cikin ayoyin Allah ya daga cikin karamar da Allah ya musu shi yasa kaga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yace ashabul kahf sune wato wato daga mafiya girman waliyan Allah da aka yi a lokacin fatra tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin aka yi su to Allah ya bayyana irin wannan karama da ya yi musu to wannan shine albarkacin amincin da suka yi da Allah fiqat alfiqatu billah da kuma addu'ar da suka yi suka ce wahayyi lana min amrina rashada to kaga ko sai Allah ya shirya musu sauki ya shirya musu wannan saukin ya zamanto yayin da suka yi wannan baccin yayin da suka shiga cikin kogo rana ba ta dame su ba inda za su rasa inda za su sa kansu suna cikin farfajiyar kogon yace dalika min ayatillah wadannan wannan yana daga wannan wato tsarin tafiyar da rana ko kuma yadda Allah ya shiryar da su suka dace zuwa ga wannan kogo wanda sifarsa take kamar yadda aka ambata a bisa tafsirin farko yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuni ga kudurarsa man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shirye shi to wannan shine shiryayye kamar su ashabul kahf Allah ne ya shirye su sun taso cikin kafirci samari ba masu ilimi ba ba masu gogayyar rayuwa ba amma Allah ya kimsa musu shiriya kaga suka zamanto shiryayyu to shiriya ta Allah ce to a cikin wannan akwai raddi ga wato manya-manyan ƙuraishu da suke ganin cewar ta yaya za a yi a ce waɗanda suka dace da rahamar Allah har suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ake cewa su ne suka dace da rahamar Allah su ne wato samari irin su sa'ad ibn abi waqas irin su mus'ab ibn umair eh, irin su irin irin su usman dan shi ma lokacin saurayi ne waɗanda sai kuma bayi irin su bilal irin su ammar irin su ibn mas'ud ta za a ce yanzu a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina waɗannan ne za a ce Allah ya musu yabo eh, ya musu baiwa a cikin mu to shine Allah ya ce man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda duk Allah ya shirye shine shiryayye saboda ka kada ku rinka tsammanin cewar ku kun taki wani abu wanda Allah ya shiryar shine shiryayye to ga su su waɗannan ashabul kahf samari ne su ne a cikin mutanen gabaki ɗaya Allah ya tsamo su ya shirye su to kuma a cikin wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo a gare su ya nuna kan cewa su ne shiryayyu ya yi musu wannan al'amarin da kuma kan cewar wanda yake shiryayye to Allah maɗaukakin sarki ya zama waliyin Allah to wanda ku ya zamanto waliyin Allah shine wanda Allah yake masa karama to shine wato Allah ya yi musu wannan saboda ya shirye su sun shiryu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan wa man yudlil wanda ku Allah ya batar da shi ma'ana ya tatsi shi ya tabar da shi bai taimake shi ba ya kyale shi da abin da ya dirba ma kansa na kan cewar ba zai yi la'akari da ayoyin Allah ba to falan ta ji da lahu waliyan murshida ba za ka saman masa majibinci ba mai shiryarwa ga al'amarinsa majibinci wanda zai jibinci lamarinsa ya zamanto mai yi masa gata mai shirya masa tsari kyakkyawa na walwala kamar yadda suka samu waliyi suka samu Allah ya zama waliyinsu to shi wanda Allah ya batar ba za ka samu masa wani ba wanda zai zamanto zai masa wannan idan ka rasa Allah wa za ka samu ko duniya ko ka samu duniyar nan gabaki ɗaya in ka rasa Allah ba ka samu komai ba ba kuma za ka samu wanda zai shirya ba kuma za ka samu mai shiryarwa a gare su ba na'am تعصبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله يتي وتحسبهم ايقاظا هكا جمهور سكا كرنتا nafi'u kuma ahlul haramain kuma suka da ahlul sham suka karanta ta wa tahsibuhum a duk inda ta zo a cikin alqur'ani lugatan ne luga biyu ce ta larabawa ko ka ce tahsibu ko tahsabu wa tahsabuhum aiqadan zaka tsammace su wato da zaka gansu zaka yi tsammanin kan cewa wato idanuwan su biyu wato a farke suke wa hum ruqut alhali suna bacci wa nuqallibuhum zata al wa zata al-shimal muna jujjuya su a cikin baccin nasu kwiɓin dama da hauni dama da hauni haka muke eh, da kwikon hagu don kar su tabbata a gefe ɗaya wannan ya cuce su kamar yadda ibn abbas ya ce in ka ga yanzu abin da likitoci suke yi idan mara lafiya ba a iya iya juyawa haka za su sanya in ya kwanta a nan gefen bayan wani lokaci a zo a canza shi don saboda kar wajen ya zamanto masa ciwo to Allah ya ce haka muke jujjuya su da ƙudurar Allah da Allah yake yi Allah bai bayyana mana ba amma kudura Allah yake domin wannan ayar ci gaba ne da bayyana karamar Allah da ya musu na farko dai ya sanya musu bacci amma baccin da in ka gamsu sai ka tsammanin kan cewa idan su biyu ba bacci suke ba saboda haka ba za ka yi abin da ake ma wanda yake bacci ba saboda za ka ɗauka yana ganin ka eh. na biyu kuma yake jujjuya su jalla wa'ala cikin baccin yake jujjuya su bai nuna cewa su ne suke jujjuya ba shi ne yake juya su wani ƙallibuhun ko mala'ika ya sa ko da ya yi wannan kuma ikon Allah ne in ya ce ma in zai yi abu zai ce kun fa ya kun wa kalbuhun ba fi ƙundira aihi karansu yana shimfiɗe da ƙafafunsa na gaba da hannayensa kamar da yadda kare yake yi yadda kare yake in ya durkusa ya sa hannuwansa ɗin nan a gaba bil wasid a dandamalin kofar a dandamalin a dandamalin ƙofar kogon ko kuma alwasid a cikin farfajiyar kogon kalmomi kalma ce da take duk za ta duk ma'ana biyu ne alwasid zai iya daukan alfajwa min alkaf farfajiyar kogo kuma yana daukan daidai wato bakin kofar dandamalin kofar karen yana nan a nan wajen shi kuma Allah ya ajiye shi lawi talata alaihim da za ka yi tsinkaye ya zuwa gare su lawallaita minhum firara da sai ka girka a guje daga gare su firaran kana mai guduwa wala mulita minhum ru'ba da sai ka cika da tsoro da razani da fargaba daga gare su wato wata karamar kenan da Allah ya ba su wala mulita ko kuma wala mulita a kama kira'an nafi dukkanin su kal dukkanin su mulita wato takfir ne da ka cika da tsoro ka sake cika da tsoro wala mulita kuma da ka cika da tsoro wato kare Allah ya sa kare wanda ya bi su suka tafi tare da shi ya samu albarka saboda me saboda ya zauna da mutanen kirki Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani ne alqurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo hikayar da al-imam ibn atiyya mai tafsir ya ruwaito yace haddathani abi radiyallahu anhu ubana ya gaya mun Allah ya yarda da shi qala sami'tu abul fadl al-jauhari na ji abul fadl al-jauhari al-imam al-jauhari daga cikin manyan malaman malikiya fi jami'in misr a cikin babban masallacin juma'a na misra ya kulu ala mimbar yana faɗi akan mimbari ala mimbari wa'azihi akan mimbarin da yake yin wa'azi sanata 90 wa 60 wa arba'a a shekara ta 469 yace inna man ahabba ahlal khair duk wanda yake son mutanen kirki nala min barakatihim zai samu rabo daga albarkarsu kalbun ahabba ahlal fadl kare ne da ya so mutane masu falala a wajen Allah wa sahibahum ya kasance tare da su fa zakarahu Allah fi muhkami tanzilihi Ya Allah ya ambace shi a cikin alkur'anin sa muna karantawa har Allah ya nada kasa yana cikin alkur'ani to shine alqurtubi yace to wannan idan kare ne ya samu wannan daraja saboda ya zauna ya cakuda tare da salihan mutane da waliyai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarinsa a cikin littafinsa to ina kuma zatanka ga muminai waɗanda suke masu imani masu son waliyan Allah salihai bal wannan wato a rarrashi ne da ɗaya ba haso ga waɗanda suke taƙasiri a cikin cika darajar cika masu takfiri masu saƙo, wanda ba su kai irin darajar manya-manyan salihai mutane ba in dai suna son annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ahalin baitinsa da kuma wanda suke akan tafarkinsu to insha Allah kuwa za su samu albarka tunda kare ma ya samu albarka ballantana su da suke da asalin imani ne ya kawo hadisin Anas cewa wataran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga masallaci bayan an yi sallah sai wani mutum ya haɗu tare da shi a bakin ƙofar masallaci ya ce ya rasulallah mata sa'a ya ce ya rasulallah yaushe sa'ar alkiyama za ta tashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma'adatta laha wani tanadi kai masa'ar alkiyama sai mutumin ya yi shuru kamar mutumin ya shiga cikin damuwa da kaskanci sai ce ya rasulullah ma a'adattu laha kathira salatin wala siyamin wala sadaqa yace ya rasulullah ban tanadan mata yawan sallah da yawan azumi da yawan sadaka ba ni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ni ina son Allah da manzansa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fa anta ma'a man ahbabta to kana tare da wanda ka so Anas ibn Malik yace فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يتي والله بمي فرن تيكي بمي مرنا با بايا مرنا مو دا مسلينشي إرم فرن تيكي مو دا مرنا مو da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kana tare da wanda kake so qala ana sai ana zai ci gaba yace fa ana uhibbu Allah wa rasula ni kuma ina son Allah da manzansa wa Aba Bakrin wa Umar da abubakar da umar fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim to ina kauna ina fata na zamanto tare da su ko da ban yi aiki irin aikin su ba to ma muna son Allah muna son manzansa sallallahu alaihi wasallam muna son abubakar da umar da sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul baitinsa kuma muna fata muna kauna Allah ya tashe mu tare da su to wannan bishara ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana to kun ga wannan ayar ta kunshi karamomi da Allah ya musu na farko dai Allah ya sanya su suna bacci amma in ka gansu sai ka ce idan su sai ka ce idan su biyu shine waɗansu malaman tafsiri suke cewa ma'ana wato idan su bai rufe ba mm, idan su bai rufe ba a buɗe idan su yake na biyu kuma Allah yana jujjuya su a cikin baccin nasu na uku kuma karansu wanda ya zama to kamar mai gadi a gare su da kuma kwarjini da Allah ya sanya musu inda za ka gansu sai ka cika da fargaba da su saboda haka ko da wani ya gansu sai ya koma a guje to kamar yanda Allah maɗaukacin sarki ya sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar kariya ne a bakin kogon za ya sanya yana ya sanya a a a kuciya da da shekarta a wajen ko ba ta tashi ba duk da yake waɗansu malamai suna suka akan wannan riwaya amma riwayoyi ne na tarihi a waɗanda suke ba su ci karo da wani abu waɗanda suke wanda ba su ci karo da wani asali na addini ba domin wannan yana daga cikin jinsin karama da Allah ya kan yi mu'jiza domin in ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam to mu'jiza ce in ta faru ga wanda yake ba annabi ba daga cikin salihan bayi to karama ce kaga daga cikin jinsin wannan karama ce Allah ya sanya wannan yanda in ma wani ya zo kogon daga ya zo sai ta a babu yadda za a yi mutum ya shiga cikin nan ta ya zai shiga cikin nan ga yana ta ya zai shiga cikin nan ga kuciya tana bakin kogo ai da ya da mutum ya shiga da kuciyar ta tashi da sai ya keta wannan yanar saboda haka suna ganin wannan sai wannan ya kore su to wannan tana daga cikin duk wannan bayani ne akan wayu hayyi lakum min amrikum mirfaqa na'am وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا نعم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا إذا أبدا نعم الله يتي وكذلك بعثناهم kamar yadda muka sanya su suka yi baccin nan wannan baccin wanda yake kama da mutuwa to haka nan muka tayar da su daga baccin nasu kamar yadda wato aka yi amfani da kalmar alba'atu don a nuna kamar yadda za su ake tashin daga baccin nan haka ake tashin ranar alkiyama to kamar haka yadda suka yi baccin nan haka muka tashe su liyatasaalu bainahum domin su yi tambaya wato su tambaya ga juna a tsakaninsu wato su tambayi junan su qala qa'ilun minhum sai mai fada daga cikin su yace kam labistum gwargwadon tsawon wani lokaci kuka zauna qalu labithna yawman aw ba'd yawm sai suka ce ai mun zauna ne wuni daya ko sashen wuni daya domin sun fita da safe suka farka da yamma kamar yadda ruwayoyi suka nuna saboda haka suka ce yini muka yi ko kuma wani bangare ne na yini muka yi baccin qalu rabbukum a'lamu bima labistum sai suka ce kun ga ubangijinku shine mafi sani da gwargwadon iya lokacin da kuka zauna fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi to ku tura ɗaya daga ku da wannan kuɗin naku kuɗi ne na azurfa daga nan ake ce ma azurfa alwarik alwarik azurfa kuma daga nan aka samu yanzu abinda ake yin tawarruk wato kai amfani da haja don ka samu kuɗi ka samu warik wanda bankunan musulunci suke yi din na tawarruk yanzu a ku tura ɗayanku bi wariqikum da kuɗinku hadihi wannan kuɗin naku wato suka tattara kuɗaɗensu ilal madinati ya zuwa ga garin birnin da kuka fita shine birnin Afsos kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa kuma shine inda ake haƙo wurin da ake ganin kan cewa shine inda ashabul kafi din suke a turkiya wanda shine daga baya aka mayar da shi ya zamanto madinatu tarsus ake kiranta madinatu tarsus yanzur ayyuha azka ta'aman ya duba ya gani a cikin wato a wani waje ne na wannan garin yake da mafi tsarkin abinci ko kuma wani abinci ne na garin ya fi tsarki wanda zai samu ma'ana ya fi zamantowa halak saboda imani suna tunanin halacci a tazkiya ma'ana kyakkyawan abinci wanda ba haramun ba wani abinci ne ya fi zamantowa wato ya fi zamantowa mai tazkiya wato mai cika mai tsarki falyatikum bi riskin min sai zo muku da abinci daga garin sai zo muku da abinci wato daga cikin wannan abincin garin wal yatalaffaf yayi taka tsantsan wal yatalaffaf wannan kalmar malaman tafsiri waɗansu malaman tafsiri sun ce ta ta waliyata lafaf, waliyata. wannan ta ɗin ita ce harafi na tsakiya a cikin alkur'ani idan ka raba haruffan alkur'ani biyu ta ɗin ta waliyata lafaf kamar yadda ibn ashur ya ce ita ce harafi na tsakiya a cikin haruffan alkur'ani <laughs> ibn atiya kuma ya shi a kirgensa laƙad ji ita shay'an nukra wannan nun ɗin ta nukra ita ce harafi na tsakiya shi a ƙirgen ibn Afiya. Eh, <laughs> wani lokaci a irin waɗansu haruffa da ake saɓani a kansu shi zai iya kawo wannan wal ya yi taka tsantsan wala yush'iranna bikum ahada kada ya sanar da wani da halin da kuke ciki da ku wato har a san kun inda kuke a zo a same ku innahum in yadharu alaikum domin su idan suka tsinka suka tsinkaye gare ku ya rujumukum to za su jefe ku domin jifa shine abinda irin azabar da ake ma wanda ya bar addinin al'umma a wajen su sai a jefe shi domin shi ita ce azabar da take mafi radadi ko mafi wulakantarwa wato idan suka same ku in suka san kuna nan za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su dawo da ku zuwa ga addinin su walan tuflihu idan abada in kuma suka yi haka to ba za ku rabauta ba yayin nan har abada domin abu wato kenan abinda kuka guda kenan mm. to idan aka san cewa eh, wato suka ma wanda zai je suka samu ɗaya daga cikinsu suka ce ya je suka ba shi kuɗinsu wanda wannan shine asali na wakilci ana wakilci a cikin shari'ar addinin musulunci bisa wannan shine ra'ayin malamai mafiya yawa saɓanin al'imam abu hanifa da ya sanya waɗansu ƙaiduddika a kai za ka iya wakilci a kan aikin da yake karɓan wakilci don akwai aikin da baya karɓan wakilci eh? za ka iya cewa da allah ya kai mun sallah a zahar zan biya ka ko kuma kai mun fi sabilillahi saboda sallah ba ta karɓan wakilci amma za ka iya bashi kuɗi ka ce ga wannan kuɗin je ka fitar je ka ba mabukata zakata ce za ka iya yin haka kuma zakarka ta fita ko kuma ka ce ga kuɗi na ka je ka yi lissafi ka ga nawa ne ya kama zakka abin da ya kama ka fitar ka bayar yayi amma azumi fa za ka ce da Allah ka yi min azumin yau to ka gani to ba kowane aiki ne ke karban wakilci ba to su kaga wakilci suka yi kamata a ce kowa ya je nemo abincinsa amma sai suka bashi ya ce je nemo abinci kuma suka haɗa kuɗinsu suka yi sharika shi ma wannan asali ne na asharika a yi haɗaka domin wata maslaha kamar ciyayya da ake suka yi ciyayya wato suka haɗa kuɗin saki ga baki ɗaya eh, laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku haɗu ku ci ga baki ɗaya ko daban wa in tukhalituhum fa ikhwanukum eh, duk wannan ya duk wannan asali ne wanda shari'a ta tabbatar da shi to suka ce suka tura ɗayan su da suka bashi wannan kuɗin da suka bashi wannan da suka da suka tattara kuɗin kun san yadda kudaden a daular rum take kudin kowane sarki ana buga hoton sarkin da ya je garin suka ga wannan kudin sai suka ga kudi wanda yake na sarki da kayanus desios sarki da ya mutu shekaru aru aru da suka wuce ce na ka samu wannan kudin sun dauka kan cewar wato a wani kanzu ne ya samu wata bunnanniyar wani bunnannen dukiya ce bunnanniyar dukiya ce ya samu sai suka ce sai ka je ka nuna mana yace kudi na ne da da ƴan uwana kudin mu ne sai suka ce a to sai sun je da shi wajen sarki to lokacin kuma sarkin salihi ne to da aka je wajen da aka je da shi wajen sa sai a a sai wannan sai ya zamanto kamar faduwa ce ta daidai da dama dama abin da yake ta nema kenan akan Abin da zai masa maganin rigimar da ake ta yi a cikin al'ummarsa na shin yaya tashin alkiyama zai kasance ana mamakin yaya tashin alkiyama zai kasance sai suka zamanto aya to shine inda zamu tashi gobe insha Allah zuwa karshen kissar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة التي تستجيب فيها الدعاء لمن دعاك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم ارحم موتانا أجمعين اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة أمرنا اللهم يسر للمت... اللهم يسر للساعين للزواج أمرهم يا أرحم الراحمين اللهم يسر للتجار أمرهم يا أرحم الراحمين وافتح عليهم أبواب فضلك وبارك لهم في تجاراتهم اللهم وفق طلابنا وشبابنا في امتحاناتهم وفي فرص العمل يا رب العالمين اللهم افتح أبواب فضلك للعاطلين من العمل في, في أمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم رزقا رزقا مباركا اللهم وسع علينا وعليهم الأرزاق إنك أنت الواسع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأكرمنا بقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها وتممتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين